mun samu dawowa insha Allah da mun ci gaba daga inda muka tsaya na wannan karatu da muke yi na al alkur'ani mai girma a cikin wannan littafi na alkur'an fi al alkur'an na shehin malami muhammadu sadiq al-kamhawi wanda idan ba a manta ba a karatun da muka tsaya inda muka tsaya karatunmu na ƙarshe na jin mun tsaya ne kan ah, inda muka kwana mun tsaya ne akan ahkamul isti'aza ko da basmala a cikin muka tsaya ah, yanzu insha Allah za mu tashi nuna sake na wa tanwin ina ganin ne za mu tashi ko yau ranar lahadi nawa ga wata ranar lahadi biyar ga watan abin nan watan rajab na shekara ta 1443 wanda ya daidai da shidda ga watan biyu na shekarar miladiya shekara ta 2022 wanda insha Allah kamar yadda faɗa duk da gashi mun zo makare saboda ɗan abubuwa da suka tsaye da ni jiya na bar nan da daddare to kan hanya ta Allah ya kaddari motar da nake da ita mun bugi rami sai ta yi biyu gaba ɗaya suka fashe tayar baya da ta gaba gaba ɗaya to dole sai da na kira da nake da ahkamin mota a kwashe ni da sauran wanda muke cikin motar don muna da yawa ne ban motar nan sai tun da safe ne je can aka je aka ɗauko ta Allah dai ya tsare motar ba ta faɗi barin din sun abin ga irin wannan ba karamin abu ne ba yana cikin abin da ke kawo haɗuwar mota rim ya kare taya ta abin nan eh, hanyoyin na sun riga sun zan haka nan da ramu da sauransu rami ne muka buga sai ya zama sanadin rim ɗin taya gaba da ta baya gaba da suka abin nan to muna wa Allah godiya Allah ya kaddari bai mun an ta lafiya lau babu wani abu ba mu shiga daji ba ba a yi wani abin nan ba to wannan kokarin in samu mota a ɗauke ta daga can shi ta zama nan makarabanta taso ba, dole sai rana sosai to insha Allah za mu ci gaba kamar da muka saba insha Allah ahkamun nunin sakinati wa tanwin النون sakina هي التي la harakata laha. wannan babu yana nuna bayani akan bayani hukunce hukuncen nunu sakina a nunu sakina ita ce alkhaliyatu min alharaka nunun din da ya zan ba ta da wasari alharaka wasari wanda yake kawararra. ita ce a annunu sakina wanda yake ba ta da haraka allati la harakata laha wanda yake ba ta da wasari ka nuni min kamar nunin din min wa an da kuma an duk wata kalma wadda za ka samu nunin ɗaure a cikinta wannan ya baka misali guda biyu sai ka nemo saura kana iya gano saura ga sunan irin min irin man irin an irin in duka dai ga sunan irin kun da sauransu duka dai a dai samu nunin ya zama nunin din yana da dauri ba wasali ba wannan ita ake cewa nunin sakina wa takunu fil ismi wal fi'l irin wannan nunin ana iya samun ta a cikin suna kuma ana samun ta a cikin fi'ili aiki Walharfi kuma ana samun ta a cikin haruffa wannan su ne ɓangarori guda uku na kalmomin larabci ko dai kalma ta zama suna ko ko ta zama fi'ili ko ta zama harafi to duka ana samun nuna sakina a cikinsu wata kuru wa tsan wa ƙarafa kuma tana kasancewa a tsakiyar kalma ko kuma ƙarshen kalma ana samun nuna sakina tsakiyar kalma kuma ana samun ta ƙarshen kalma duk wannan misalai da malam ya bamu inda ake samun nuna sakina ne ta zo ƙarshen kalma irin man da min da an da sauransu da in to inda aka same ta tsakiyar kalma haka ina ba zai ba misali inda aka samu nuna sakina amma tsakiyar kalma almun khaniqa an'amta yanhauna da sauransu duka kaga an sami nunu sakina a tsakiyar kalma sannan tana kasancewa tsakiya wa tsarafan ko kuma ƙarshen kalma ƙarshen kalma kamar waɗanda misalancan misalai da mun ka ba su yawwa wa tanwini shi kuma tanwini yan ce tanwini huwa nunun tun shi ma nunun ne daurara domin shi ma tanwini nunun ne illa bambancin sana nunun sakina shi nunun sakina nunun ce ta asali shi ko tanwini kaga ba nunin ce ta asali ba nunin sakina nunin ce wadda ana ganin ta baro tana tabbata tasbutu lafzan wa khattan ita kuma tanwini nunin ce wadda tasbutu lafzan la khattan in ka ce tan tin tun kaga ai kana jin ka ambaci nuni amma in ka ba kana ganin ta rubuce kaga ba ka ganin ta rubuce dole yana da cikin bambance bambance sannan kaga shi tanwini ba a iya samun ne tsakiyar kalma dole sai kashin kalma amma nudu sake na ana samun ne tsakiya ana samun ne karshe to wannan dai yana daga cikin bance bance bance inda za ka iya bambanta nudu sake na da tanwini amma dai shi ma tanwini nunun sakinatun shi ma nunin ce daurarra za'idatun wadda ta karu talhaqu <coughs> akhir al-ism wadda tana riskuwar karshen suna akhir al-asma'i tana riskuwa ƙarshen sunaye lafzan da lafazi wa tufariquhu khatta kuma tana rabuwa da suna a rubutu kamar da muka ba su cewa tasbutu lafzan wa tasqutu khattan an gane ko a lafazi tana tabbata kamar ka ce tan ko tin ko tun kaga ji ka daure wata nuna amma kun ba ka ganin Ah, idan aka zo wurin rubutu ba a ganinta ba ta tabbata a wurin rubutu in an zo wurin rubutu ba a rubuta ta amma wurin haɗi za a ji ta wa waƙafa haka nan in an tsaya kuma tana faɗuwa wannan yana cikin bambancin ta da nunin sakina shi nunin sakina ko ka tsaya ko ka wuce duka ɗai tana tabbata man in ka tsaya man kaga tsayin ka bisa man bai sa a ce nunin ta waɗi haka nan in kauce kace man aman duka bai sa nunin tafadi faɗi amma shi kan ne in ka tsaya ta faɗi fi jannatin jannatin aliya amma inda ka tsaya fa janna ka kenan in ka tsaya tanwini faɗuwa ya kai yawwa an gane ko yawwa to wannan abin da ake suna a ce kenan shi tanwini yana faɗuwa waƙafan in an tsaya wa hakamuhuma arba'atun hukunci hukuncin su su biyu nuna sakinar ne hukuncin su guda hudu ne izharun wa idghabun wa itlabun wa ikhfa akwai izhari akwai idghami akwai ikilabi, sannan akwai ikhfa'i wannan sune hukunci hukuncin nuna sakina da tanwini kana ai kaddara ka ce nuna sakina tanwini kamar mata da miji ne misali a ce illa ka ce nuna sakina in ka gara ma ka ce gila shine miji tanwini ita ce mata ko ka ce gila nuna na ita ce mata tanwini shine miji sun haihi ɗaya guda hudu ɗansu na farko sunansa izhar ɗansu na biyu sunansa idgham ɗansu na uku sunansa iklab ɗansu na hudu sunansa ikhfa kuma sun yi tsawon rai haɗe gana sun haihu shi zahari ya haiɗa shidda idigami shi ma ya haihida shidda ikilabi dan bawan Allah shi da guda gare isfa'i shi ma ya haihi da nawa isfa'i ya haiwa da goma sha da goma sha biyar shi ya kiba da yawa to ka kaddara haka kamar nuna sakin na tanzini mata da miji ne sai haihi ɗayan su guda hudu shi ne ahkamun nuna sakina wa tanwin hukuncin su na farko shine izhari hukuncin su na biyu shine al-idgham hukuncin na uku shine al-iqlab hukuncin na hudu shine ikhfa al-ikhfa to wannan shine hukuncin hukuncin nunin sakina da za a kanta ka kam a ahkamun nunin sakinati wa tanwin zaka ce a huma arba sai a tambaye ka ce wa ma hiya kai ka ce al-izhar wal idgham ko ka ce izharun wa idghamun wa iqlabun wa ikhfa' wannan su ne hukunce-hukunce nuna sakina guda hudu to yanzu an fara ɗaukar su ɗaya bayan ɗaya <coughs> an fara ɗaukar su ɗaya bayan ɗaya aka ce fal awwalul izhar hukunci na farko na cikin hukunce hukunce nuna sakina da tanwini shine al izhar wa huwa lugatan al bayan a lugga idan an ce al izhar ana nihin bayyana abu dama komi dukkan abubuwa za ka ga malamai sukan ba abubuwa abin nan ma'anoni guda biyu akwai ma'ana ta lugga wato ainihin yare na larabci ne ake ce za akwai kuma ma'ana ta wannan wannan sashen na ilimi masu wannan bangaren ne suke ce Shi shine kamar ka ce technical and da kuma literal meaning ai ko a karatun boko akwai haka ko yan an ka uku aka ce technical meaning na abu na kaza shine kaza ma'ana sai kaza amma literally kuma ana cewa kaza kaga literal meaning kamar ka fi lugatan ke a wurin masu yare a ma'ana ta yare mai ake ce maka kaza amma a wurin masana wannan bangare mai ake ce maka kaza da ka ce kaza su wanda an masana wannan bangare sun sani yanzu kamar misali noman shinkawa da ake yi yanzu mutumin suru ba sai ka ce mai noman rani na shinkawa ba ka ce ɗaya ka dada da ka sai ka dada mutumin kudu ya sa abin da aka ne ana ne noman shinkawa irin wanda aka yi na rani kaga wannan ma'ana kenan lo abin nan istilahan kenan ko amma lugatan ma'ana ta yare noman shinkawa da na rani da na da mana ajin noman shinkawa ne ko to kaga kamar ma'ana lugatan kenan ya ce wane yana yana yana wurin yana gona ta wurin noman shinkawa to ka ba da ma'ana ta lugga wanda duk hausa in ka ce wane na gona shi yana noman shinkawa kowa san abin da aka ne to amma akwai ma'ana kuma ta sai wa'anda sun ka san wannan satin yanzu duk wanda ba irin wanga yankin nawo in ka ce mai wani na wurin kadada sai ya tambaya ni aka ni da kadada saboda ni saboda ma'ana ce ta professional wanda su wannan bangare harkar ka fita to kamar haka ne da komi zaka ji an baka ma'ana ta lugga sana ba da ma'ana ta keɓantattawa da ta keɓanci masana wannan bangare to kamar irin haka ne logatan اللغة أياري يعني إذا أنت الإظهار أنا من البيان أبو يبينا كو وجعل الله سبحانه وتعالى في ظهر الفساد في البر والبحر بما <coughs> كتبت أيضا كذا بنا فساد يا بيانا كذا ظهر كذا الإظهار كذا إظهار ظهر يظهر إظهارا كذا أبو يبينا بقرارا تشيني معنى اللغة أما وصلها أما إطلاها إذا أنت الإظهار أنا من إخراج كل حرف من مخرجه fitar da kowane harafi daga mahitarsa min ghairi gunnatin ba tare da yin gunna ba fil harfil mudhir ko mudhar a harafin da aka bayyana din ba za ka yi masa gunna ba a faɗi harafi ba tare da an yi gunna ba kaga in ka ce man min misali man a man man a to ka faɗi haka ka ɗaure nunu idan aka samu ɗaya daga cikin haruffan wannan hukuncin na izhari ya biyo bayan nunin daurarra to a karanta nunin in ba ga da ta gunna ba yawwa wannan shine wa hurufuhu sittatun harufan shi izhari <coughs> guda shidda ne sannan wani abin lura a nan shine ce wanda ya min gairi gunnatin ba tare da yin gunna ba yannan ba yana nufin gunna ta asali ba mun karanta da ku a cikin tofatul adfal cewa nunun yana da gunna tashi min jinsi ko aslan jinsin nun wal mim ana ce musu harfa gunna yan an ce maka da wani harfi da harafi ne aka ce maharukan gunna shine annun wal mim saboda su dama suna da gunna tare da su ta asali ta halitta gunnar da ake magana nan ana nufin gunna ta hukunci irin wannan mai tsawon harka biyu an gane ko amma gunnar ta asali ta halitta su ita tana gufe ai da ka ce man aman man kana cewa man kai gunna domin menene gunna sautun as min al wani sauti ne wanda yake fita daga hanci ko kana cewa na na na na inda za ka daɗe hancin ka da kana gane lallai nuna yana da gunna domin in ka daɗe hancin ka bai ta sosai don ka daɗe mafitar siffa kai ita gunna nunun hanci ba nan ne nunin ke fita ba yana tashi mafita tan a wurin hanci wajen tsarfin lisan amma dai siffa dai ita gunna ita ke daga hanci to haka tun da ko siffa dai nan take hita to kaga dole yana da alaka da mahitar siffa dai so gunna min gairi gunnatin da ake nufi anan gunna ta hukunci irin wanda za ta kai ta har ta kai harka biyu to ita ce ake nufi ba yi amma gunnan nunin ta asali kana nan haka mun. gunna sa ko da ba bai zo ta inda ake gunna ba kamar ya zo da shadda ko na mai kama da haka ba ko a shigar da nunin ciki ne gunna sa ta asali tana nan da ka ce ma mi mu na ni nu in kana son a gane haka da hanci haka gani in kana ai kaga in ka da hanci za ka ce ma bai haka in mimmi ne ma ba zai yi ba saboda ni ka dade mai ta sifa sai amma in ka saki hancin kawa na ni nu amma ɗauko wani harafin da ba su ba wanda shi bai da alaka da wata siffar da ke ta ga hanci ko fara da hancin ka bai komi ga yanzu ta ta sa sa sha sha ko ka dade baka jin bambanci me yasa saboda baya da wata alaka da hanci don bai da bai ta ga hanci kun bai da wata siffa ta shi wanda ke da alaka da hanci amma kaga abin da zai ƙara tabbatar maka nunu tana da gunna ta halitta shine inda zaka zaga ya za ka ji sautin shi bai yi ba saboda mi siffashi ga hanci take ita yace gunna to anan gunnar da ake rufe anan gunna ta hukunci ba gunna ta asalin jinsin nunin ba an gane ko yawa <coughs> yace wa hurufu sittatun harfan izhari guda shidda ne alhamzatu hamza wal ha'u da ha'un wal ainu da ainun wal ha'u da ha'un wal ghainu da ghainun والخاء دخاء وتكون هذه الحروف وإن حرفها سنة كسنتيوا مع النون تارد نون في كلمة أتكين كلمة دايا وفي كلمتين كما سنة كسنتيوا أتكين كلمة بيو ومع التنوين أما أتارد تنويني ita nunu sakina eh wa'annan harfan da muka faɗa idan suna tare da nunu sakina to ana iya samun cikin kalma ɗaya ana iya samun cikin kalma biyu kamar yadda insha Allah misali zai zo nan gaba amma wa'annan harufa idan aka same su tare da tanwini nan kan wala ya yakunu illa min kalimataini ba zai kasance ba sai kalmomi guda biyu shi tanwini kamar da muka faɗa ba a iya samun sa wasadul kalima tunda kenan ba a iya samun sa wasadul kalima ba yadda za a yi kenan a same cikin kalma daya dole ya zama mutatsarrifa ita ita tanwini dole ta zama mutatsarrifa to kaga tunda tana ƙarshen kalma kidan dole sai ta zama kalma biyu an fahimta ko yawwa to wannan abin da yake nufi anan kenan fa misalin nuni ma hadhihi al-ahruf misalin nunin tare da wa'annan harfa min kalimatin a cikin kalma daya wa min kalimataini ana samu ne kuma a cikin kalmomi guda biyu an gane ko yawwa wanda kuma wasu malamai sukan je ah, majmu'atun fi awail kalimati hadal bait akhi haka ilman hadahu ghairu khasir wannan don kara ƙara sauƙaƙe maka kaga in kace akhi an samu hamza haka an samu ha'u ilman an samu ainun hadahu an samu ha'un ghairu an samu ghairun khasirin an samu kha'un akwai kuma ibarori da yawa da malamai ke amfani da su duka yana tattara maka harfan idgam kamar wasu na cewa in ghaba anni habibi hammahu khabaru wannan kuma duk ya tara maka harfan izhari in ghaba anni habibi hammahu khabaru kaga in ka samu hamza ghaba ka samu ghainu anni ka samu ainu habibi ka samu ha'un hammahu hammani ka samu ha'un khabaru ka samu ha'un kaga dai ya cika duka daidai ne an gane ko akwai dai ibarori da yawa wanda za ka yi ila ta yiwu nan gaba gida ku gansu ko karanta ko ku su wannan ba na abin mamaki ba ne amma dai ibara ta shahara ita ce wannan ibara ta aqi haka ilman hazahu ghairu khasir to wannan shine fa misalin nuni ma hadhihi al-ahruf to ga misalin nunun nan tare da wa'annan harufa min kalimatin a cikin kalma ɗaya wa min kalimataini da kuma cikin kalma biyu kamar da aka faɗa idan nunin ne ana iya samun misali ne cikin kalma ɗaya ana kuma iya samun misali ne a cikin kalma biyu kamar yadda zai zo ga sanan yanzu wa yan auna wa yan auna an yan auna yan auna kaga an samu nunin sakina an samu hamza cikin kalma ɗaya haka nan an samu cikin kalma biyu gashi nan man aman man aman kaga man a man a nan ana son harshen ka ya taba mai san nunun kawai sai sai dawo sai a bayyana nunun din ba tare da an yi gunna ba man a man a haka nan minhum na ha'u kenan minhum minhum an samu nunu sakina an samu ha'un a cikin kalma ɗaya haka nan man min haɗi, min haɗi. an samu nuna sakina an samu ha'un shi ma a cikin kalma biyu saboda min daban hadin daban sai misalin ainun an amta an amta alaihim an amta an samu nunun an samu ainun cikin kalma ɗaya sai dai wurin an'amta ake yayi da yawa mutane suna girgiza nuno a wurin ayin sai ake an'amta an'amta alaihim an'a idan harshen ta taba nuno harshen nuno kada ta bari ya dawo kuma an ka girgiza shi sai zama kamar kayan ma nuno kalkala ane amta ane a'a in ka da ya taba sai ka rike an an'a an'a kada ka bari harshen ka kada ka bari mai ka girgiza masan nun إذا ما كمر كائن مثل أني أني عمتا صراط الذين أنعمت عليهم أنعى أنعى وأن ياك ما تأكيد ديوا كذا جم سنا إلهم أنهم بسكولن في إذا ما أورن أنعمت أقول كلمة ديوا إلي إلهم وين من آه، مسمى وجن زهاري نعين دكما غين أنا كم وين مظلولي أكن من عمل شيء أنعمت كلمة ديتي amma min na amal min na amal ka tafi mine mine amal da yawa mutane na samun matsala wurin izharin nun inda al'ayi su a kiyaye min'a min'a abinda aka suka daure nunin nan ka bayyana shi sosai sannan sai ka furta ayin min na amal min na amal wanda mun gane da ayin sai ha'un ko Yan yanhitun وتن وتنحتون وينحتون ذكر عيني ينحتون ينحي ينحي هذول نون انسحاب هكذا من حاد الله من حاد من ح من ح هذول نون انسحاب سيكما نغيل شما إظهار نغيل هنا izharin da mafi yawan mutane ana kuskure ciki sai zama ana girgiza nunin a wurin ghainu min ghidun fasati fasayunghidun yun ghidun to ake yun ghi yun ghi yun ghi yunri ghidun to kuskure ne akwai san ba a kun aida gani kusan kuskure don yance yun fi kuna ya kuma isra'i kenan fasayunghiduna yake sai rubuta kuskuren bugu ne fasayunghiduna ko ni launa haka ya rubuta amma hitaba tunani zai kina riga na kan kuskure ne fasayunghiduna ilayka ru'usahum kaga an samu nuno an samu ghainun ko cikin kalma daya haka nan min ghil min ghil a kiyaye kamar da muka faɗa izharin ainun da ghaini suna ba mutane matsala ana cewa min ghil min ghil a kiyaye ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا ومن غل تجري من تحتهم الأنهار تكا أقيش ونزعنا ما في صدورهم من غل من غل من غي مني كاتم مني غل أكيد أنت تقول نون سوسي كده أبدي يموتها من غي من غي من غي yawa sai kha'u ko wal munkhaniqa wal munkhaniqa shi ma ka ce munkhaniqa mune munkha a ka nuna ka girgiza nun wal munkha munkhaniqa wala thani laha fil qur'an wannan kalma ba ta da nabiyu a cikin alqur'ani ba wata kalma wadda a irin wagga a cikin alqur'ani an gane ko wanda aka samu irin wannan cikin kalma daya aka samu irin wannan haka ba ta da wani babu babu wata irin ta irin wannan kalmar al-munkhaliq al-munkhaliqa ita dai ta cikin alqur'ani wa min khizi yawmi id wa min khizi wa min khizi ake aiki ma wa min khizi yawmi id kati wa min wa min khizi min khi min khi min khi min khi daure min sosai kada abu ya motsa wa misalu tanwin yanzu mun kare misalai na nunu duka wanga da mun kai tuda zu misali ne na nunu min kalimatin da wa min kalimatai ne cikin kalma daya da kuma cikin kalma to yanzu yace wa misalu tanwini misalin tanwini kullun aman kullun aman kullun a lun a an samu tanwini an samu hamza ana son ka daure nunu tanwin sannan hamza جرف هار جرف هار فجاء ها فنها حقيق على حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق حقيق على حقيق على كي في خلق عظيم خلق عظيم نعيم كنا أنت مثلا مين أنت معين كات خلق عظيم خلق ع خلق عظيم عليم حكيم عليم ح منح فين غير قولا غير قولا غير وبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم قولا غير كذا في قولا قولا غير قولا غير وانا كسكريني قولا غا لن غير قولا غير كذا كذا أموت كذا أجري كذا نونو أقول لك سوسي يومئذ خاشعة يومئذ خاشعة ذن خا ذن خا أكيد هاي شيما دوري نون سيكما خاء والعلة في إظهار النون والتنوين أبدا إلا أبدا الدليل العلة وأبدا الدليل نا إظهار النون والتنوين عند هذه الأحرف أول وإن حرف شين بعد بعد المخرج شين نيسا مفتا أي بعد مخرج النون ana nufin nisan mahitan nunin wa tanwini tanwini an makaraj hurufil halk daga mafitar harfan yan makoshi an gane ko an gane ko nisan da mahita ta nunun take da da kuma mahitar harufa 'yan makoshi shi a dalilin da yasa aka izharin su idan aka samu nunu sakina aka aka same su saboda in ka dibi mahitan nun ina ne mahitan nun annun yakhruju min al-lisan min taraf al-lisan to in ka dibi nisan taraf al-lisan da nisan makoshi akwai nisa tsakanin su mahita nawa a tsakanin taraf al-lisan da al hal suna da yawa kaga na daya akwai kahin taraf al-lisan ma akwai hafatul lisan wanda ne makarajin lam wa Bod kaga ɗaya kenan akwai wasu lisan ne makarajin ya jim wa shin akwai akasal lisan alkaf wal kaga akwai nisa tsakanin su kenan wanda shi kuma nuna da yana canza ƙarfin lisan kun san a mafita halce kamar da muka faɗa shi ne kowan magana halce kusan shi ya kwashe komi cikin harufan larabci da muke da 28 halce shi ya kwashe 18 shi ɗai to cikin 18 ɗin kuma shi kuma ɗarafin lisan shi a kowa halce don shi ya kwashe harafi goma sha ɗai shi ɗai sauran ɓangarorin halce su suwa kwashe harafi bakwai halce an kasa kashi hudu akwai akasal halk akwai wasatul halq akwai sorry na ce na ce halq lisan nake sai in ce ba hal ba akwai aqsal lisan akwai wasaɗul lisan akwai hafatul lisan sannan akwai tsarafin lisan wannan su ne kashe kashe hudu haka aka kasa halfi to da aka aqsal lisan da wasaɗul lisan da hafatul lisan duka harafi bakwai suke da duka tsarafin lisan shi adda sauran sha daya kaga in ka ɗauko aqsal lisan shi ke da ƙafun da kafun duka suna ita daga akasan lisan akasan lisan fau da akasan lisan asfal an gane ko yawa sai ka zo wasaɗin lisan yana da harafi uku jim shin ya nawa kenan a uku ga can biyu nawa kenan biyar sai ka zo hafatin lisan shi ke da harfin dot da kuma harfin lam nawa kenan kaga bakwai kenan yanzu mun kare da aka san lisan kashi na ɗaya kenan na halsi wasadin lisan kashi na biyu na halsi hafatul lisan kashi na uku na halsi sai kashi na hudu shi kuma shi ya kwashe sauran harufa shine sarful lisan kaga nan nunu nuno yake nan ra'un take nan ta'u yake group ɗin ɗa'un, dalun ta'un duka suna da tarafin lisan suke akwai kuma group din hurufus kafir sadun sinun zayu nawa kenan a'a eh yi magana nunun mu yi magana ra'un muna magana tarafin lisani harufan da tarafin lisani ya kunsa eh ta biyu kenan ko mu yi magana group din a ba'un dalun ta'un nau kenan biyar kenan ko akwai guruf din za'un zalun ta'un nau kenan takwas akwai guruf din hurufus safir sinun sadun zayu nau kenan sha daya. wannan su ne harufan ƙarfin lissafi an gane ko kaga in ka hada su da wa'ancan bakwai nawa kenan sha takwas su a harufan da halfi ya kunsa an gane ko to kaga shi wannan a miliki sun muna magana ne akan qu'udul makharaj to kaga in ka dibi inda mahitan nunin take tana daga darful lisan ne ko to kaga in ka dibi kuma nisan da ke tsakaninta da makarijin harufin harfi akwai nisa to wannan nisan shi yasa dole shi ya hukunta ai ma nunu sakina izhari ai izhari nunu sakina ta inda hurufin harfi saboda nisa nisa da ke tsakani akwai tsakanin mahitan nunu sakina da kuma nunu tanwin daga da zuwa ga alhalf mahitan haruf hurufin half ba zai yi ai musu idigami ba sun yi nisa ba zai yi musu ai ikhfa'i ba wannan nisan ba zai bari ba abinda ɗaya zai zama daidai shine ai musu izhari an fahimta to na abinda yake son yin faɗa kenan sai ta ce wal illatu fi izharin nunu sakinati wa tanwin abinda a illa abinda a dalilin yin izhari a wurin nuna sakina da tanwini inda hadhihi al-ahruf a wurin wa'annan harufa wa mi harufa huruful halq da muka ambata a wurin wa'annan harufa shine bu'dul makhraj shine nisan mahita ai bu'dul makhrajin nun nisan mahitan nunun wa tanwin da kuma tanwini an makhraj huruful halqi daga mahitat harufan halq dan makoshi mun san mahitar shine al-halq adan al-halq wasa zulhal aka falhal yawa fannunu ita nunun wa tanwin da kuma tanwini min tsarfin lisan suna hita daga tsarfin lisan kamar dai da muka faɗa wal hurufu sittatu su kuma guda shidda hurufu sittati harufa guda shidda min alhalki su kuma suna hita daga makoshi ne to wanan nisan da aka ka tsakanin tsarfin lisan zuwa alhalq shi hukunta wannan harufa za a yi musu izhari idan aka idan bayan nuni an gane ko wa maratibul izhari talata to akwai martabobi matakai na izhari guda uku a'ala mataki na sama inda alhamzatu wal ha shine a wurin hamza da ha'u in kan lura kuma shi yake nisa in ka dibi ina ne hamza da ha'u yake nan kasan makoshi to kaga in kan lura nisa nai bai kai nisa wanda a ya yi wanda a tsakiya nisa ya yi wanda annan nisa daga ɗarfin lisan to bisa la'akari da wannan aka ce su ne a'ala an gane ko yawa aka ce na ne wurin yawa wa ausaku wanda a tsakiya inda la'ayin wal ha su ne auren ainihin da hawan dama su a tsakiyar makoshi kuma kaga su a tsaka tsaka nisan su bai kai wayanda a kasan makoshi ba yawa sai aka ce kuma wa adana wanda suka fi kusa inda al-ghayn wal kha su ne da kha'un kuma sun kai kusa ga tarafin lisan wannan ne la'akari da nisa ne aka yi wannan category aka yi aka wannan maratib da aka ambata matakai matakai haka waɗanda suka yi nisa daga hal daga ɗarfin lisan su ne a'ala akasal a'u suka zama tsaka-tsaka daga tarful lisan sune al'ain wal ha kuma dama sune wasaul hal wanda kuma suka yi kusa daga tarful lisan sune mi al ghain wal kuma dama sune adanal hal to wannan shine wa ilayka shahidun shahidul izhar kana da bayanin izhari min at-tuhfa daga littafin tuhfatul abfa kun ga littafin nan da kuka ji mafi yara har manya manya littafin da lada ga an yi reference da su da alfar sai kokari ku haddace shi sai da muke cewa ku haddace baitocin nan saboda duk inda zaka je za a yi zaka je an ce ba wa sha'i wa ilaika shahidu kaza kaza min at-tufa ko min al-jazariya wannan littafin da wagani ba kanana bane ai gari a haddace su mai littafin tufa yake cewa للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرف للحق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء يتل النون انت النون إذا أكل أوليتا tana da hukunce-hukunce wani tanwini haka shi ma tanwini idan aka ɗaure shi yana da hukuncinsa arba'u a suna da hukunce-hukunce guda huɗu. kenan da sakina da ko kowane su idan aka same shi yana da hukunce hukunce guda hudu yace fa khud tabyini karki wannan bayani ne ai tabyini ai bayani karki bayani na yace fal awwalul izharu qabla ahrufi hukunci na farko shine al izhar a wurin wa'annan kafin wa'annan harufa lil halqi harufa yan makoshi sittin guda shidda bat. wanda suke ga sunan adiri an jero su sai an ce an yi tartibin abu an yi daga tartib ne wato an jeranta su a tartib jerantawa ko a jera abu daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan sai ta ce bat. an jera su an tsaro su falta'arifi don haka kai kokari ka san su ga sunan hamzun faha'un hamzun faha'un kuma ainun ha'u akwai hamza sai kuma ha'un sannan kuma ainun da kuma ha'un muhmalata ne marasa ɗiga da ainun da ha'un ana nihin wa'anda ba su da digo thumma ghainun kha'u sannan sai ghainun da kuma kha'u wa'annan dama su ne huruful izhar kamar yadda mun riga an san wannan da insha Allah a can baya to abinda abbi tambayoyi ne tamrinat ne as'ila ma hiya nunu sakina to ka halarta wannan abu ce yanzu da za a tambaye ka a ce misali a dora maka jaraba a ce ma huwa nunu sakina za ka iya bayani in ba za ka iya bai kokari sai ka rike bayani, me ake ce ma nunu sakina wa ma huwa tanwin me ake ce ma tanwini shi ma wa ma ahkamuhuma kuma menene hukunce hukuncen su wa ma huwa al-izharu lughatan me ake ce ma izhari a lugha wa istilahan da kuma istilahan wa ma hiya hurufu kuma menene harfin izhari wa mal illatu fihi kuma menene dalilin yin izhari wa ma maratibu kun menene matakan izhari duka mun yi bayani kai kokari zan tambayoyin kana iya amsa su in ka iya amsa su in Allah ya so wannan babin da muka da muka yi na izhari ka fahimce shi yace tamrinatun har yanzu da yace jarrabawa ga tana istakhrij min hadhihi an-nusus al-qur'aniyya ka fitar a cikin wa'annan nasofi na al-qur'ani الإظهار الحلقي كفتدى وكنت إظهار الحلقي للنون الساكنة والتنوين نمين الساكنة والتنوين قال الله تعالى الله مغيك سركياتي <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير منكم يتي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون منكم يتي إن الله سميع عليم والله عليم حكيم تقنيت ده كنت يوم كنت إذا هذه أتينسو هذا كتاب أحكمت أن سبقه أحكمت آيات ثم فصلت من لدن حكيم أن سمو بيكو حكيم من خبير أن سمو na gaba ala inna awliya Allah la khawfun alaihim an samu wani ko nami na ainu wala hum yahzanun inna Allah sami'un alim an samu na ainu kuma yanzu na tanwini wallahu alimun hakim an samu na ha'un shi ma na tanwini wannan jin misalai ne wanda ya zama ko ina kana iya karantowa ka bada irin wannan misalai الثاني متى hukunci na biyu shine na karhe biyu ta yi ko to sani na biyu eh bari mu ƙara. A sani na biyu al-idgham shine idgami wa huwa lugatan aluga yanti al-idgham ana nihin al-idkhal sigarwa kawai ka shigar da wani abu cikin wani abu in ka ɗauko loma ka sa gabatin ka kayi idigami in ka ɗauko kuɗi ka sa ta aljihunka kayi idigami za ka a dai ɗauki wani abu kawai a sa cikin wani abu shine idigam a lugga amma yawa daga adigama yudazimu idigaman to kaga idigam al idigam shine shigarwa ai al idkhal shigarwa a shigar da wani abu cikin wani abu wasilaha amma istilaha ana nihin iltika'u harfin sakinin a samu haɗuwa harfa biyu harafi daurarre bi mutaharrikin da kuma harafi mai wasali da haifu yasirani ta yadda in sun haɗu za su kasance su wayi gari harfan wahidan su zama harafi ɗaya kenan tun an ce sun zama harafi ɗaya dole an shigar da wani cikin wani kenan yawa mushaddadan kuma mai shadda lallura ta shigarwa ita ke hukunta a samu shadda dama duk inda kaga shadda to wani wani harafi ne aka narke cikin wani shadda tana representing wani harafin da ba a rubuta ba yawa yartafi'u lisanu inda anhuma Harshe na dagawa a wurin wannan process din irtifa'atan wahida dagawa guda idan muka je wajen misali insha Allah za ku gane ya ake nufi da dagawa harshe dagawa guda wakila <coughs> wasu kuma suka ce huwa nutqu bil harfaini abinda ayi rigami shine yin furuci da harufa guda biyu kasani sai zama su koma kamar harafi na biyu an gane ko mushaddadan kuma ya mai shadda ai kaga in ka shigar da wani harafi cikin wani harafi to shi ɗayan zai koma kamar na biyu zai koma kawai na biyun ne in ka ce mimma lillah ka ka shigar da harafi na ɗaya mai ɗauri shine nunin ya koma kamar na biyu dan ya koma kamar mimu ba ko gane akwai nunin din kaga mimma lillah kaga na ɗayan ya zan kamar na biyu min wal kaga na ɗayan ya koma kamar na biyu to a cikin da harafin farko daurare kasani ya koma kamar harafi na biyu an fahimta ko kenan an shigar da shi cikin harafi na biyu din wa hurufu sittatun harfan idgami guda shidda ne majmu'atun abin tarawa fi lafzi yarmaluna a cikin lafazin yarmaluna ya unra'un mimul lamun wawun nunu wannan kalma ita haɗe harfan nan guda shidda na idigami وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون wannan dai sune harufan wa huwa qismani kuma shi idgami ya kasu kashi biyu al-awwal na farko idgamun bi gunna akwai idgami wanda ake yi magunna walahu arba'atu ahruf yana da harufa guda hudu majmu'atun abin tarawa fi lafzi a cikin lafazin yanmu ya'un nunun mimun da wawu an gane ko shine bi wahiyal ya'u wan nunu wal mimu wal wa fa idza waqa harfun idan aka samu wani harfi cikin wa'annan harufa min hadhihi al ahruf cikin wa'annan harufan ya auku ba'adan nuni bayan nunu aka samu bayan nunin an samu ɗaya daga cikin wa'annan harufan ya biyo baya a sake nafi daurarra to da sharɗi da sharaɗin an yakuna min kalimataini da sharaɗin su kasance cikin kalmomi guda biyu wa ba da tanwin amma bayan tanwini wala ya kunu illa min kalmatin shi bai ma ya kasance sai bayan shi ma ya zama kada a samu sai cikin kalmomi guda biyu sai idan aka samu irin wannan wajabal idgamu nan idgami ya wajaba an gane ko au yusamma idgaman bi gunna ko kuma irin wannan ana kira ne idgami mai gunna wato tun daga nan abin da ya koro mana bayani shine cewa idan aka samu harafi nunan ɗaurarra, ko kuma tanwini nunan tanwini suka auku bayan ɗaya daga cikin wannan harufan da muka ambata guda hudu wanda aka cewa ana wa gunna yanmu to za ka shigar da nunun din nan ko tanwini din nan cikin su wa'annan harukan guda hudu tare da yin gunna amma da sharadin su kasance cikin kalmomi guda biyu shi rigami dama ba a samu ne cikin kalma guda dole sai ya zama cikin kalmomi guda biyu kuma wannan shi ake ce ma idgham bi gunnati idgami mai gunna fa misalin nuni misalin nuni fi hadhihi al-ahruf a cikin wa'annan harfa al-arba'a guda hudu lakin man yaqul man yaqul wa minan nasi man yaqulu amanna billahi an gane ko man ya man ya yawa haka nan min ni'ma min ni'ma kaga an shigar da nunin cikin nunin min malillah min malillah an shigar da nunin cikin mimu min wali min wali an shigar da nunin cikin cikin wawo sai dai na a kiyaye man yaqulu kada a ce mai ya kuno suna yin idigami da bakin su suke fitar da gunna wanda ke ba kuskure ne gunna ba ga baki suke fita ba gunna ga hanci suke fita kaka ce mai ya kun ko fa mai ya amal miskala zarratin khairan yara wa mai ya amal miskala zarratin sharran yara wannan kuskure ne ba ta mai ya amal a man ya mai mai sai an ji ƙara gunna da hanci shi a abin yayi to saboda haka lokacin da ka shigar tare da gunna wannan abin da alamar ta gunna shine a ji ƙarar daga hanci ko da misali ka ce fama ya amal a wurin malaman ta juri baka yi gunna ba sai a ce baka yi gunna ga shi kuna yi a'a baka yi gunna ba abin da sa ce baka yi gunna ba saboda baka yi to inda ya kamata ya to ba yawa to ka a ce yi ya amal fama ya manya, ya manya. haka min ni'ma shi bai da matsala da yake nunin ne da ma haka nan mimma lillah mimma mimma haka nan min wali min wakati min wali kana jin wasu na min wali wa a wannan kuskure ne min wa min wa min waliyin wala nasir ko min duka guda ne a shigar tare da gunna wa misalin tanwin misalin tanwini fiha a cikin wannan kazalika kamar haka wa barqun yaj'alun an gane ko barqun ya barqun yaj'alun shi ma kana jin suna a wannan kuskure ne domin baka yi gunna gunna zaka yi da hanci فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون برق يأكوية هذه قلنا يومئذ ناعمة يومئذ ناعمة شو بين مثلا هيك نوني عذاب مقيم عذاب مقيم أي قلنا شيما يومئذ واهية يومئذ واهية ذنوة ذنوة كأتي ذنوة ذنوة تأكيعي ويسمون الإدغام بغنة ما لمي سنة كرا إدغامي وإدغامي ما يقولنا suna kira ne idgaman naqisan suna ce mai idgami naqis me yasa ake ce mai idgamun naqis li harfi saboda an gusar da harafi wa huwa nunu shine nunu aw tanwin haka nan ko kuma tanwini an gusar da shi wa sifa amma sifa ta rage wa hiya gunna ita ce gunna dalilin da yasa aka ce mai idgami kamil idgami bi gunna saboda ni wannan gunna ta sa har yanzu nunun din ya bace amma bindi ne waje kamar ka koro kusura ya fada rami amma ya bindi ne waje yana ina da wahala jawowa to haka aka nan nuno yake nuno ya bace cikin ya'un ko cikin wawun ko cikin mimun amma kuma ya fi bindi ne waje ni a bindi ne shine gunna tunda ya bi gunna akwai gunna wannan gunna me muka ce gunna menene siffan nunan ce to kaga an kaddara harafi amma an bar siffa sai shi sa aka ce mishi naqis dan bai kam idgamin bai kammala ba saboda ni harfin bai shige duka ba ya shige amma ya bar siffa sai waje to aka shi aka ce mishi naqis kaga in ka ce min wal har yanzu akwai alamar nunu me alamar nunu gunna in ka ce min wali man yaqul man yaqulu amanna ai yanzu akwai alamar nunu nunun din kan ya bace don baka ce man yaqulu ba amma dai bai kace duka ba saboda ga siffa ta ya bari ita ce gunna to saboda wannan yasa ake ce miki idgami naqis shi yasa yace wa yusammuna al-idghama bi gunnatin idghaman naqisan malamai suna ce mai idgami mai gunna idgami ragagge naki li dhahabil harfi saboda an gusar da harafi wa huwa nun shine nun da kuma tanwini aw tanwini ko kuma tanwini wa baqa'u sifa amma siffa ta wanzu an wanzar da siffa nunu wahiyar gunna ita ce gunna kamar dai da muka yi bayani a baya amma idza waqat hadhihi al-ahruf amma idan wa'annan harufa suka auku ba'da nuni bayan nunin fi kalimatin a cikin kalma daya fi kalimatin wahidin a cikin kalma daya to wajaba al-izhar nan kan ya wajaba ayi mai izhari idan aka samu nunu sakina aka samu ɗaya daga cikin wa'annan harufan da muka ambata ya biyo bayan nunu sakina amma cikin kalma daya yanzu idgami ya haɗi, ya koma izhar to ba izharan mutlaq wannan shi ake cewa izharul mutlaq izhari sakakki idga izhari sake ba kaidi an gane ko li adami taqayidihi saboda rashin qayyaduwarsa bi halqin da makoshi aw shafatin ko labatta bai takaitu da makoshi ba bai takaitu da laɓata ba wa qad a hadha an wannan nau'i na idgami ya auku fi arba'i kalimat a cikin kalmomi guda hudu fil qur'an al a cikin al mai girma wala khamisa laha ba su da na biyar wa hiya suni ad-dunya bunyan kaga ad-dunya an daure nuno an samu ya'u amma abinda ya hana ai idgami ba ce duyi ya saboda mi saboda kalma guda ne haka nan bunyan ka annahum bunyanun marsus kaga ba sai bunyan marsus ba me yasa saboda kalma guda ne haka nan kinwan qinwanun daniya ba sai qinwanun daniya ba haka nan sinwan sinwanun غير سنوان باتي سنوان با تدك وإن كلمومي قاسي كما كان سنسك وانا شرعي نا إدقامي وانا شرعي سكا تكانا إدقامي شيني أنسى منون ساكنا أنسى مهارة إدقامي أتكين دكا وإن مثلل nan an مياء ya'un nan مياء samu ya'un مواو an samu wawun nan ma an samu wawun amma me hana yi riga mi to suka sauran sharadi ba domin su cikin kalma guda sharadi ya haɗi sai in sun zama cikin kalmomi guda biyu sharadi ya cika walam yudgham ba a ai idgami ba hada nau wannan nau'in la alla yaltabita bil mudha'ab kada a samu rikitarwa wayannan kalmomin su tudanya da kalma mai shadda ya an ce kalma mudha'ab kalma wadda aka shadda shi ita ce kalma mudha'ab التضعيف شيني التشديد كالكلمة شيني تضعيفي أنقاني كو to gudun kada a rikita kalmar da wadda ke da tad'ifi a kasa ga bambanta ta da wadda asalinta nunun ne da wadda asalinta at-tad'if li'alla yaltabisa don ka a samu rikitarwa da cuɗanya bil mudha'afi da kalma wadda ke da tad'ifi wadda ke da maimaito wani harfi cikin haruffanta wato shadda wa huwa ma takarrara ahadu usulihi in ba gane me yake ce mata ba shine kalma kalma mudha'afa yace wadda ma karrara ahadu usuli wadda ɗaya daga cikin kalmun harfan asalin kalma ya maimaitu kaga in kace dayyan misali kaga kalma ce muza'af akwai tad'ifi cikin ta menene tad'ifi saboda mai mai maimaitu don dayyan ya'un guda biyu ce ya za ka yi ka gane ya unguda biyu saboda shadda da asaman ya unguda to duk wata kalmar da kaga shadda ga ɗaya daga cikin haruffanta to wannan kalma ana cewa tana da tabi'i an gane ko wato an samu maimaituwar wani daga cikin haruffanta kaga yan an samu maimaituwar ya'un don ya'un biyu ce me yasa kace ya'un biyu don ga shadda nan an gane ko haka nan siwan akwai siwu mai tad'ibu sannan akwai sinu mai asalin nunu to inda an irgami ba ya iya gane bambancin ma asaluhu nun wa ma asaluhu tad'ib to haka shi aka hana ayi irgamin don ka gano mai asalin nunu ake magana sinwan da ya zo cikin alkur'ani ai ma asaluhun nun yadda ta zo sinwanun ba sinwanun ba an gane ko a duniya da ya zo cikin alkur'ani ma asaluhun nun ne ba adduyi ba akwai adduniyu adduniyu akwai adduniyu adduniyu shine ma asaluhun nun shine zo duniya hasan akwai mai addiyu ma asaluhun taza'ir wanda ba shi ake magana ba haka nan asiwu akwai sinuhu akwai sinuhu sinuhu shine ma asalin hunnun shine wanda zai cikin qur'ani sinwanu kaga asalin kalmar mai nunun ce to akwai sinuhu mai asalin tad'ifi kaga wawan din tana da shadda to ba ita ake magana ba to inda an yi idigami za abin zai rikita a rasa gane wace kalma ce cikin su shin mai asalin nunin ce ko mai asalin tad'if an fahimci abinda dalil a hikimar da yasa aka yi haka to wannan shine amma da aka yi izhari kai tsaye da ka karanta za ka gane ma asaluhun nun ne Sin wan kaji mai nunin ce duniya kaji mai nunin ce wan ba kiwa ba wa yau wato wannan shine walam yudgam hadha an-naw'u saboda ba shigar da wannan nau'in na idgami ba da Allah ya bisa saboda ka samu rikitarwa bil muza'afi da kalma wadda tan maimaitu wa huwa ma takarrara ahadu usulihi ita ce kalmar da ɗaya daga cikin asalin kalmar harfa asalin kalmar suka maimaitu an gane ko ka unwan kama unwan kaga unwan haka nan kama dayyan kaga ka unwan shi kaga mai nunin shi yawa amma kaga dayyan kaga mai mai miti mai tad'ifi ce an gane ko yawa falau udigima inda an shigar lam yadhhar al farqu da bambanci bai bayyana baina ma asaluhu nun tsakanin kalmar da ke da asali nunu wa ma asaluhu tad'if da kuma wadda asalinta tad'ifi ne wato tashbih an gane yawa fala ba iya ganewa hal huwa min ad-duna ko kuma min wa kalmar duniya za a iya za a rikita a gane cin daga addini ne ko addiyu wa aw diyu an gane ko haka shi ma asinu za a iya gane ba za a iya ba za a iya gane shi daga asinu ne ko ko asinu an gane ko kaga ita duniya daga addiyu mai tarifi kenan ita kuma mai nunin adduniyu ita kuma asinu mai nunin mai tarifin ta asinu an gane ko za ka fa uqiyatin nun sai an ka tabbatar da nunun mubhiratan ta zama wadda ake bayyana wa karara muhafazatan ala zalika domin kiyaye wannan ka'ida to shi a dalilin da yasa wayannan kalmomin duka misalan da aka samu ba a yi idigami ba saboda ka a samu wannan rikicin a kasa gane kalmomin ga asalin su daga mai nunun ne ko mai tadhifi amma da aka idigami ba an da aka yi zahari ba an huta ba duniya qinwan sinwan bunya kaga an huta shikenan wasani hukunci na biyu shine idgham bi ghairi gunna ko lokacin zai yayi mukari kare idgamin gaba ɗaya ko to shine idgami wanda bai da gunna wala hu harfani yana da harufa guda biyu allamu wa ra sune lamun da ra'un fa misalul lami misalin lamun inda nuni a wurin nunin qauluhu ta'ala farar Allah madaukin sarki milladun milladun ويؤتي من لدنه أجرا عظيما هذا ملة ملة ومثاله ومثالها هكذا مثال جاء بعد التنوين بعد التنوين مثال مي كينان آه مثال مي مثال اللام أو النون كو هكذا يومئذ لقبير يومئذ لقبير ومثال الراء هكذا مثال راء an fahimta ko misalin ta da aka bayar karara shi nan min rabbihim min ra kaga an samu nunu sakina an samu ra'u, min ra min ra haka nan samaratir rizqa tirri tirri to yanzu inda za ka gano cewa an ce idgami yartafi lisanu indahu irtifatan wahiba yanzu inda kai kai kunna anan cikin wayannan ko ka bayyana nuni to za ga harshen ka ba ittifaqan wa idan zai ba misali min ladun in ka ce min ladun min ladun kaga sai ya ce min sannan ya ce cewa la kaga ba ittifaqan wa idan bane haka nan inda ka ce min rabbihim min rabbihim kaga an saba ma ittifaqan wahida amma in ka ce min rabbihim min ra min ra kaga harshen ka dagawa guda yi haka nan milladun milla milla milla kaga dagawa guda yi to wannan shine saboda haka duka irin wannan wai samma hadal ism wannan kashi wannan bangare na idgami ana kiransa min al idgam na idgami ana ce mai idgaman kamilan ana ce mai idgami kamili kammalalle lida hadil harfi saboda an gusar da harafi wa sifati da sifa ma'an a tattare da sifa harafin da harafin gaba ɗaya an gusar da su kaga in ce milladun akwai wani abin da ya rage na nunun nunun ne ya bace siffa ta bace dan da ma ya ce siffa ta kun babu ta min rabbihim min ra min ra akwai wani abu da ya rage na nunun babu nunun ne ya ɓace kuma siffa ta bace siffa ta ce gunna kuma babu ta yawa yace an an kira shi eh, idgamar kamilan wato idgami kamil لذهاب الهاب الصبر أنقر رد هارفي والصفات الصفاتي ما أنت عليه ووجه الإدغام أبند أخذك إدغامي في الحروف الستة أولا وإن حروف أبو راشد التماثل شين تماثلي في النون أو النون شين نون أبند ساعك شغد نون شين نون صبر التماثل شي الدليل أن ساعك إدغام النون الساكنة في النون من أحرف الإدغام أنقاني هو من أين التماثلي in fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlan fihi ma ahaq mun shi aiko yawa to haka an samu tamasuli fi sifati wal makharij ittafaqa sifatan wa makharajan wannan shine tamasuli da nunun da nunun suna da bambanci babu yawa don haka dalilin da ina yana gaya ma dalilin da aka yi aka aka aka wa kowane harfi idgami cikin harfin idgami abinda dalilin da yasa aka shigar da nuni cikin nuni shine dalili ne na tamasuli an fahimta mhm. na'am janu dalili da yasa aka aka yi ma'al wawi wal shi kuma abin da yasa aka yi idgamin nunu a cikin wawon da yawon saboda A jinsin su guda an fahimta ko duk jinsi guda ne tajanus ni magana mun yi bayani abin da ake ce mata tajanusi ko a samu harufa wanda ko da sun saba ga wani abu da siffa amma dai suna da alaka wurin jinsi an fahimta ko wannan shi ne sai kuma aka ce a التجانس في الواو fita wal الانفتاح wal jihar suna da jinsi yan jinsi guda ne da nunun da wawon da ya'un yan jinsi guda ne a wurin siffar fita da siffar istifal da siffa jaharu ko din kun lura duka siffa su duka sai musharaka siffa ko ba haka ba duka wannan shi ajalin da yasa aka shigar da a cikin su wa mudara'atuhu man nun wa tanwin bil lin sannan kuma nunun yana wato kusanta su a wurin siffa su mu yi magana siffar lin mai muka ce siffar lin shine a samu wawun da ya'un su zama mi eh masu fataha a zamu suna da fataha a ɗaure su ko to wannan shi ake samun lin to idan suka zama kasancewa su lin shi nunun ya kalubalance su akan haka allazi fihi ma sifar lin wanda ke cikin su sumi wawun da yawun li shibahil gunna ko lisibhihi bil gunna saboda kama da yake da ita da gunna walamma kanat al wawu a da wawun ya kasance min makharajil mim daga maitan mimu udigima fiha sai aka shigar a cikin ta kama udigima fil mim kama yadda aka shigar a cikin mimun din summa udigima fil ya sannan aka shigar da shi a cikin ya'un lisibhiha saboda kamar da yake da ita bima asbaha al mima da abin da ya kama da mimun ko huwa wawu shine wawun an gane ko ai kaga wawun yana da kama da mimun me aka basu da mimun wurin mahita domin dukkanin su aharufu shafat ne duka suna hita ne daga labarta zaka kaga wawun yayi kama da mimun zaka duk dalilin da yasa aka shiga cikin wawun shi yasa aka shiga cikin mimun saboda sun yi kama an gane ko yawa shine abin da ya kama da mimun wa huwa wawu shine wawun wa udghima fil lam an shigar da nuna a cikin lamun wa ra da ra'un lit taqarub saboda taqarubi domin kaga da nunun da lamun da ra'un suna da kusanci domin dukkanin su daga daga daga daga lisan din ne illa dai bambanci kawai shi lamun bangaren tarful lisan yana gehen hafatul lisan shi kuma nunun da ra'un suna gehen tarful lisan kai tsaye amma dai kaga duka suna da alaka domin dukkanin su can karshe da suke karshe karshen halta suke za ta shi adalilin da yasa aka shigar da nunun a cikin lamun da kuma ra'un saboda ta ƙaru an fahimta ko fil makharaji ga mafita kaga aka ce suna da suna da kusanci ga mafita wa fi akasar istifat sannan kuma suna da kusanci ga mafi yawan siffofinsu. su in ka kalli siffofin nunun da lamun da ra'un za ga suna da mafi yawan siffofinsu, su suna da kusanci kaga suna da sai tarayya wurin jihar su yi tarayya wurin istifal su yi tarayya wurin infita da sauransu haka nan in ka je wurin inda suke da bambanci kawai in ka je wurin sifat zawatu eh, eh, eh, ghairu mutabadda wanda ba su da kishiyoyi kaga ra'un yana da siffar da saura ba su da yana da siffar takrir lamun yana da inhiraf ko to da sauransu to wannan dai wannan ya gaya maka dukkan dalilin da yasa an ka shiga cikin kowane harafi ɗaya daga cikin su gaba ɗaya za ka sa ya ce a wafi a kasar sifat kuma suna da musharaka suna da kusanci ga mafi yawan sifofi wa wajahu hasil gunna to abinda yasa an ka shahe gunna kuma ma'allami galamun warra'i da ra'un nan yana so ya gaya maka me yasa to ba a yi gunna ba a lokacin da aka shigar da nunin cikin lamu da kuma ra'un to dalilin da yasa aka shahe gunna shine al-mubalaga kai matuƙa fi tahqiq wurin sauƙaƙawa an shigar an yi idgami an ce an samu eh, irtifa'ul lisan irtifatan wahida to ya za a yi a ƙara sauƙaƙa ka yi zamu a kai matuƙa wurin sauƙi samun sauƙi shine a cire gunna yanzu min rabbihim inda za a ce kai gunna babu sauƙi ta ce min kaga babu babu daɗi min rabbihim a gani ko min ladun inda za a ce kai gunna ta ce min ladun kaga babu sauƙi amma saboda kai matuƙa wurin sauƙaƙawa sai aka cire gunna min rabbihim min ladun min rabbihim min ladun kaga da sauƙi za ka waɗi to saboda kai matuƙa wurin sauƙaƙawa shi sa aka cire gunna wa ilaika shahidul idgam min at-tuhfa haka kana da dalili na bayani idgami daga cikin littafin tuhfa yace wa thani idgamin bi gunnatin atat yarmaluna indahum qad sabatat. لكنها قسمان قسم يلغى ما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا ترجم كدنيا ثم صنوان تلا وثاني إدغام بغير غنة في اللام ور ثم كررنة wannan dida ma bayanai ya riga ya gabata akan sai ce wasari hukunci na bi idgamun bi gunnatin atas shine idgami mai gunna a tafiyar maluna wanda ya zo cikin harfan yarmaluna inda a wurin malamai kada tabbatar wannan hakika tabbas shine abin da ya tabbata a wurin malamai lakin na haƙi tumani sai dai shi idgamin ya kasu kashi biyu ismun yudgama ma fihi bi gunnatin akwai bangaren wanda ake wa idgami tare da yin gunna biyan mu ulima wanda aka sani da yan mu sune harfan yan mu ya unnunu mimu wawo illa idza kana bi kilmatin sai dai ko idan sun kasance a cikin kalma ɗaya. to fala turgim nan kan ba a yin idigami ka duniya kamar duniya kuma sinwanin tala sannan kuma sai kalmar sinwan wadda ta biyo ta baya tala ya tulu tala ya biyo ya tulu yana biyowa to haka tala abu ya biyo ba shi sa karatu ake ce masa tilawa mai karatu ake ce masa ta'attali alƙari uku a ce attali saboda ni yana bibiyar aya wata aya da wata to wannan bibiyar ta sake cewa attilawa a ce attali to tala wadda ta biyo ta baya wasani hukunci na biyu shine idgamun bi ghairi gunna idgami wanda ba awa gunna mara gunna fillami lami warra da ra thumma karrirannahu sannan ka cigaba da maimaita shi sai tambayoyi wannan dai wannan sai kowa ya karanta su da kansa Zan yana iya amsa tambayoyin nan da ke cikin wannan tambayoyin domin mi domin su za su sa ka ƙara fahimtar abin kuma ya zan ka rike shi abin da wani karatu ka yi shi kuma ka rike shi ya zan ko ina kana iya tunowa da shi kana iya sanya shi ga hukuncinka a nan za mu tsaya insha Allah idan akwai neman ƙarin bayani ko tambaya ana iya yi kafin mu rai insha Allah amma dai a nan za mu tsaya da wannan karatu namu in Allah ya mai da mu sati mai zuwa a lokacin da za mu ci gaba da karatu in Allah ya so za mu tashi a hukunci na gaba shine al-ikhlas in Allah ya so سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله